da ke unguwar kofofin bai a cikin birnin kano a wannan yammaci na ranar talata sha hudu ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida wannan ya yi da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiyya watan dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai annan kawai dubu biyu da ashirin da shida mun haɗa wannan masallaci namu mai albarka don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a cikin watan ramadan in ba sauraro ba su manta ba muna nan a cikin sabuwar surar mu ta suratul nisa wanda a jiya bayan muqaddima Allah ya albarkace mu da fassara ayoyi guda biyu a ciki da haka mun tsaya ne a ƙarshen aya ta biyu فإن الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حلما كبيرا yau cikin falalar Allah da ramar za mu tashi farkon ayata uku a cikin wannan sura da albarka suratul nisa fadin Allah ta'ala wa in khiftum alla tusitu fil yatama fankihu ma qaba lakum min an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 وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأرباع فإن خفتم ألا تعملوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تقولوا وآتوا النساء صدقاتهن به فإن طبن لهم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا نعم الله تبارك وتعالى يشهد وآتوا اليتامى أموالهم عفوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إن كنا جن tsoro ba آدل ku adalci ba fankihu ma tsaba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' to sai ku aure abin da ya muku daɗi ku aure abin da kuke so minan nisa'i na daga mata mafna guda biyu wa tulafa ko uku uku ko ruba ko kuma guda hudu fa in khiftum alla ta'dilu in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ban kun aure biyu ko uku ko hudu fawahidatan aw ma malakat iman sai ka wurfa ya daya ko kuma abin da hannunku ya mallaka shine bayi Allah ce zalika adna an la ta'ulu wannan shine zai fi kusa da ba za ku jahilci ba to wannan ayar idan mun kalle ta za mu fahimta da lahu yatimatun fanakaha mutum ne ya kasance a karkashin sa akwai wata mariya da yake kulawa da ita amma wannan kasancewa wata yana kula da ita wurin da haramta tsakanin su to sai ya aure ta sannan ya aure ta sai ya zanci cewa ya aure ta ne don dukiyar da aka bar mata kuma ba zai ba ta sadaki irin sadakin da ake ba wa mata muna ganin nan to fa na wannan ayat ta sauka wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci game da marayu mata ba mana kuna so ku aure su a arha kuma kuna so ku ta'amuli da dukiyarsu ku da ita kwarin da mata in ya san wannan ka gane shin adalci to in an Allah ya ce in kuna ganin ba za ku iya kiyaye adalci ba to ku kyale wannan marayun mata sai ku je ku aure abin da ya muku daɗi abin da kuka kuna so na daga mata wanda ba a kashin kuske ba ba nan kun je dole ke kun ba su sadakin su daidai da daidai ta haka irin wannan sai kawo bima ko kawo uku ko kawo malamai suna fitar da wani fito a nan gudu suka ce maraya shi ne wanda mahaifin sayar su. sannan kuma yake shekarun ta bai zama da. duk matan da ta balaga ko duk namijin da ya balaga ya fita daga matsayin mai ya fita daga matsayin maraya to wannan da shi kafa hujja cewa ashe za a yi wa diyar ne take karama wacce ba a mata ba wacce ba ta balaga ba to za a yi mata aure za a yi mata aure ga yarinya ba ta balaga ba tana shekara bakwai ta shekara goma za a yi mata aure ba wani domin ga manzon Allah ta kalma ya aure Aisha tana da shekara shida ya kare ta tana shekara tara a duniya mun gane ko ya kare ta tana shekara nawa tara kuma wata a ce wallahi ya isa min al-mahid min nisaikum in tabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid matan da suka daina al'ada saboda tsufa in aka ce su za ne za ki idda za ki idda da jini ta da wata uku tunda ba ta al'ada haka yarinyar ma da ba su taɓa yin al'ada saboda yarinta ita ma wannan yarinyar za ki idda ne da wata guda uku ashe yarinyar da bata balaga ba ta fara al'ada ashe wannan yarinyar za ki mata aure amma me yasa muke mutunci ke ta ba wa kananan yara aure shine kawai dan su rusa tarbiyyar addini amma inda na kai ga karamar yarinya na ba wani ba wani abu yara kananan yanzu ana zina da su wanda wannan kaga fyaɗe ne ana zina su fyaɗe ne amma wannan ba ke bari bane in kaga kesin ya zama yana da matsala shine propaganda ta a social media amma ainihin abin da yake faruwa mutum na ɗaya wannan kuma ya zama ya fita free me yasa addinin saboda isu mata da ake gani su in ana so zinace zinace su kaurace wa cikin al'umma to a ringa yi mata aure da ƙananan shekaru shi ta zaga irin iyayenmu da yayyenmu lokacin su ana aure shekara tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha huɗu a da ya yariya ta kai sha biyar sha shida sha bakwai za a ce ta dandali a lokacin suka tara mata dubu namiji bai taɓa musu haka dan ya ji daɗi ko soyayya ba dubu amma yanzu ka san ba za a kawo yara ɗari ba sai an samu musulun da ya taɓa taɓa ta da hannun ya taɓa ta yanzu ba ka da tabbas ko ɗan gare ka sai dai dai ba ka da tabbas a kansu me yasa saboda aure ya yi tsada auren ya yi tsada rayuwar ta yi tsada maimakon iyaye su sauƙaƙa harkar auren a yi auren nan lafiya a sai a zai dole sai ya yi akwati kaza sai ya biya kaza shi kaza sai ya yi event kaza wani event ba 2 million wani 3 million wani 5 million haka ke biya a ji a event mutum sai ya zo auren ya yi sai kashe sai kashe kuɗi ya kai miliyan goma sha biyar miliyan ashirin ba tare da wanda ne ne ina da nuna miki ne birgin don zai aure da yayanta iya da dafa ne. da zai aure da yayanta yake shi abin da yake bukata kawai ta yaki dubu ɗari biyu da hamsin yaran da ne wasu kayan ɗaki na ban mamaki ya mutu da ke mai kyau da kuɗinta da zai kai yaran gidan miji ko wace sai da ya fiya masa mota ya ce a musu waya ya ba su kuɗi jari a cikin gidan musu ta na mutum ai dole yake kira ƙarfi dan ya san yadda ya da wannan har abada ba zai samu kanta kuma zai rike da mutunci ko ba zai rike ta ba sama namiji an zo an matsa masa shi sa'oran baya yi ba ake barin mu da ƴaƴan mutum na a cikin gidaje to da ka yi halatta a kalmar yarinya a wani shi ne wa in kuntum Allah tusiru ya kama? in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba game da marayu za ku aure su ne don kuɗaɗensu muna gane ko kuma za ku aure su ba ba su sadaki irin nasu ba to fanke mu ma tsaba lakum min nisa sai ku je aure abin da ya muku dadi kuke so na daga mata wanda ba waɗannan marayun da ke karkashin ku za ku aure biyu biyu ko uku ko hudu amma sai Allah ce fa in khiftum an la ta'dilu idan muka kalli hadisin Abdullahi dan Zubair ya tambayi Aisha radiyallahu anha game da ma'anar in khiftum Allah tusitu fil yatama sai Aisha ta ce yabna ukhti ya kai dan yar uwata hadhihi al yatimatu takunu fi hidri wa minha wannan mariyar da za ta kasance wato a karkashin majibancinta tushrikuhu fi mali da za tarayya da shi a cikin dukiyarsa wa yujibuha malaha wa jamala sai sai kasance na kada kyau yana kanta kuma tana da dukiyar gadon shi kuma dukiyar yana kudaita fa yuridu waliyuha an yatazawwadaha bi ghairi an an yuqsifa fi sadaqiha kuma sai je da so ya aure ta ba tare da ya mata adalci wajen sadakin ta ba ta cikin sadaki ba fa yu'tiha mithla ma yu'tiha fa yu'tiha mithla ma yu'tiha ghairu ya ba ta irin abin da in wa in ba shi ne zo aure ba ne ba wata ba zai wannan to shine fa zuhu an yankihu hunna illa an yuqsitu ilayhinna sai Allah ya hana aure su sai dai in za ta musu adalci ta hanyar ba su cikakken sadaki na irin mata irin su shi ne Allah ce fa in kristum Allah ta'adi in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba in kun yi mata biyu ko mata uku ko mata hudu fawahidatun tu fa rufa ya kai kawai amma malakar aimanukum ko kuma abin da muku ta mallaka shi ne ba to kuma wani Allah ce wani lan tastati wa an ta'dilu bayna nisa'i wa rabbih da za ku yi adalci a tsakanin matan ku ko da kun yi faɗin haka bala tamilu kullal mayl fa tadruna kal mu'allaqa kada ku karkata da zuwa ga wasu dukkan karkata sai ba dai kamar da ta yi wuta cewa masu aure ba ma to wannan in kuntum Allah ta ajiye ku wani da kuma malakar iman kuma dala ya inganta hadisi cikin sunan ibn majah da wani malamai suna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana lahu imra'atan famala ila ihda kuma duk wanda yake da mata biyu shi karkata zuwa ga wata za a yawan kiyamata wa shukuhu ma zai zo ranar alkiyama tsarin jikinsa ɗaya a shanye kamar mai shan inna wannan alama ce ta wanda ba su adalci ba a ranar alkiyama kana da mata ya zanto cewa wannan matan babu adalci tsakanin kai da su to gaskiya akwai matsala akwai matsala tsakanin kai da mata shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa wanda suke yin adalci suna kan wani mumbari na haske a ranar alkiyama su ne waɗanda suke wato adalci game da matansu da iyalansu da kuma dukkan wani jagoranci da aka ba su daga wani dukkan jagoranci da aka ba su ana so su adalci kula da adalci wajibi Allah ya ce in ba za ku yi adalci ba wancan ayata yake ba za ku taɓa yin adalci tsakanin mata ba ko da kuna da kwaɗayi ranar wurin adalcin da ake magana shi ne adalcin na soyayya a cikin rai da kuma sha'awa in kana da mata ba za ka ji kane musu iri ɗaya ba wata saboda halinta da nagartar sai ka ji kafisanta wata kuma saboda munin halinta sai ka ji ba ta wata kuma na cire ne Allah ya sa ma ita kake so ko da ita ce gari ko ba ita ce gari ita dai kake so wani ba ba hausa yin hanyar da wani tunani na cewa matar da ba ta da biyayya a makanta wannan ba ta wani wani yana kan matarsa ne saboda kirkin ta da gantarsa da abin da ke masa an gani to in ba za ka yi adalci ba wajen soyayya ka ji kana musu iri ɗaya to ba za ka iya ba ka ji kana musu sha'awa iri ɗaya shi ma ba za ka iya ba amma duk abin da za ka raba kwana ne abin duniya ne duk wani haƙƙi na aure a nan ake magana wajibi ne kai adalci a za a inda ake zuwa ana buklitin mata iya daga cikin abin da ya sa mata ba ta son kishiya wasu daga cikin su amurin hali bane wasu abin da ya sa ba ta son kishiya tana kina zaune da mijinki lami lafiya cikin soyayya da kauna zai je ya auro ta ce devastating ta lalata komai a auro ta lalata komai wata saboda rubuta ce kishiya asiri ce a asiri ya san mutum ma ta mutu asiri ta lalata dole yana faruwa to shi da waɗansu matan ba sa kan kishiya ka ga sun jamu idan za a mutu kishiya saboda me ba sa so a ɗauko wata ɗarzo ta raba su da gidansu wata kuma ba ta son ta shiga gidan kishiya ba wai na wani ba ne a ba ta son ta shiga gidan kishiya ne saboda kar ta je ta da muguwa ta salwantar da ita dole shi ne da dalilan amma a wanda daga ne ba ta so to duk wanda zai yi aure sai ya tabbatar zai yi adalci wajen ɗaukar nauyin kuɗi kai adalci wajen jagoranci gidan kai adalci wajen komai kai adalci abinda kaɗai a ta baka sauki shine ba za ka yi musu iri ɗaya ba sannan kuma za ka ringa burge ka ta hanyar sha'awa iri ɗaya ba za ka dole ka kusanta saboda mai yiwuwa ta fi mallakar irin halittar da kake so mun gane to in har mutum ba zai adalci ba to musulunci yake fiye a ƙwaya ɗaya to idan mutum ga Allah ya ce a wani mata biyu ko uku ko hudu abdullahi dan abbas yake cewa wannan dama ce aka ba wa mutum dan a masa baiwa kuma a halatta masa muna gane ha amma ba wai nan sun nufin cewa ka haɗa mata guda kara an baka zaɓi ne muna gane ha wannan wannan fankihu ma tsaba na min an-nisa'i mafna wa thulatha wa ruba ai mafna aw thulatha aw ruba' guda biyu biyu uku uku uku in ba za ku adalci ba ku guda ɗaya imamu shafi yake cewa wannan ayar ta nuna baya halatta ga wani ya tara mata sama da guda hudu al kuma kasar yake cewa hada kala ku shafi wannan abin da imam shafi yake fada mujma'un alayhi bayan ulama malamai sun yi ijma'i kama wani sai dai ce illa ma hukiya alfa'ifatin min shi'at annahu yajuzu al-jam' bayna akthar min arba'in ila ila tis'in sai dan samu wasu jama'a daga cikin shi'a suna ganin za a yi mata har guda tara wanda wannan kuskure sai wasu ma daga cikin shi'a suka ce kai ba fa iya an gane wasu ma suna ganin manzala kalama ya auri guda tara da ka dole a koyi da shi ma ya halatta a koyi da sha guda tara amma wannan yana daga cikin khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ya fi halatti mata hudu amma kowa sai dai sai ya mata hudu da lamuran kowa sai dai sai ya mata hudu to shine ce fa in khiftum an la ta'dilu fa wahidatan kama malakat aymanukum sai Allah ce zalika ajna an la ta'dilu kawo da ɗayan nan wannan shi shine yafi zama kusa Allah ta'dilu malamai suka fassara Allah ta ilu ma'ana guda biyu sai suka ce ma'anarsa shine Allah ta ilu wannan ne zai samu laka ta su da yawa ka yi mata daya a shekara ashirin ɗayan ka hudu shi ta ɗari biyu da ba za ka kalin su ba amma matar ka hudu ko uku ko biyu ya ɗin 20 ko ashirin da biyar shi ta dubu ɗari uku ko sha ba dan dubu goma haka ke fara da ba ko za ta rike ba ta rike ba to malamai suka fassara fassara ta farko da suka mata zalika adna an la ta'ulu shine zalika adna an la takthura iyalukum wannan dai zai sa iyalanku ba za su yawa wa huwa ma'qum min qawlihi ta'ala an samu wannan daga fadin Allah ta'ala wa in khiftum aila mana wannan shi ya fi kusa ba za ku talauci ba saboda Allah ya ce wa in khiftum ailatan in kuna jin tsoron talauci fa sawfa kuma Allah min fadlihi in sha'a in kuna jin tsoron talauci da sanin Allah zai wadata ku amma in ya ga dama to wannan ma'anar da aka ce wa ikhiftu ma'ailatan sai suka ce Allah ta'udu daga ailatan suka ce asali ayin da kalmar take idan ka ce alar rajulu ya'ilu ailatan ana nufin idan taqara ala ya'ilu ailatan idan taka idan mutum zama ya samu talauci ya ta'ala ya zama talaka ya ilma har ya daina kamar talauci ailatin shine kan shi ne shi sa wani ce ma yadri al-fakiru mata ginahu wa ma yadri al-ganiyyu mata ya'ilu shi talaka bai sauran da mai kuɗi ba shi ko mai kuɗi da sauran da bai talaka waye kamar nan shine Allah har ki amfani da ya'ilu na lamun gani shine dalika adna Allah ta'ala wasu malaman suna ganin wannan fassarar kamar bata hau ba dalili ai Allah ya ce fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum to ai bayin ma inda zaka tara da yawa su ma zaka tara iyalin da yawa ka gama ana cewa zalika anna Allah ta'ulu wa tafsiru inda za a yi da haka sai suka ce wanda da suke ganin cewa fassarar Allah ta'ulu shine Allah ta juru wannan shi zai kusa ba za ku zalunci ba sai eh mana in ka auri mata biyu ko uku ko kuma akwai yiwuwar ka nuna wata bambanci ka zalunci wata amma in ka auri guda ɗaya ba za ka yi mata zalunci don wata ba sai dai kai ne za ka yi mata a cikin gida shine dalika adna an na ta'ulu wannan shi ya kusa da ba za ku zalunci har ma suna cewa ai wani mawaƙi ya ce bi mizani qistin لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل له شاهد من نفسه غير عائل وانا سنانا wannan wato suna magana akan alim azalim kenan dalika anna ta'ulu shine dalika anna Allah tajuru shine wannan zai sa ba za ku yi zalunci ba shi ta kace larabawa in kuka ce la ta'ulu ma'ana shi sa idan ka ala fil hukmi ana nufin yayi zalunci a cikin hukunci ala fil hukmi yayi zalunci a cikin hukunci da haka ma'anar ta shine ana ba ka shawara ne so in zaka yi mata biyu uku zuwa hudu abun ba za ta bane ita rayuwa da gani na haka kan na bayyana kuma in ta tawo ya ta dunya ba a gata in ana da a cikin qur'ani kai baka da shi ni ta bari da kare shi ta hadis shi in ana gasa wani yau ya gina gida na miliyan hamsin zai kare da iyalinsa kai me yasa baka gina gidan miliyan hamsin in ana gasa wani fari ne a duniya nan kai me yasa baka zama fari ba in ana gasa wani baki ne a duniya kai me yasa baka zama ba a cikin ma dole sai kai kama da kawo yana mana gana to ba a gasa ba a gasa rayuwa ka rayuwa duk wanda ya tsaya ce zai rayuwa da wani yana da cikin matsala wannan iya daga cikin abin da ke sa dan adam zai fa kansa a cikin wahala da kuma cikin tashin hankali wani ya rawu na sabon wannan yana yana ganin yana da damar da ya aure ne kai ko baka da hali sai kwaya daya zauna da wannan kwaya wani ya rawu biyu ka da hali hakura da naka wanda bai da aure ma sai Allah ya kada ya zina wal yabqa fil ladina la yajiduna nikahan hatta kuma Allah min fadli waɗanda ba samu wadatar da su aure ba kame kada su zina a sai Allah ya wadata su daga falalarsa na ka ba abin nan a cikin rayuwa kowa ya tsaya rayu yadda Allah maɗauki sarki so ya rayu sai Allah ya ce wa atun nisa a sadaqatihinna nihla ana idan za ku auri mata ku ba su sadakinsu nihla wasu ga fassara nihla da cewa kyautar aure wasu masu ce fariza ku ba wa mata sadakinsu na wajibi mana ba da taraki. wajibi ne da haka wasu mana suka masara ibn jurayi ya ce an nahlatu fi kalamin arabi alwaji alalaci na ruwan fiti ma nahla abinda ke nufi alwaji muna gane ha kamar a ce latin kiha illa bi shay'in wajibun laha kamar ayin na cewa kada ka aure ta sai da wani abu da ya zama wajibi a akan ka shine sadaki wajibi ne a cikin aure in za a aure sai an bayar da sadaki wannan sadakin zai iya zama ana nufin wani abu mai amfani wani abu mai amfani za ka ba ta kuɗi an gane? za ka ba ta kuɗi ruwan kuɗi da ake kashewa shin wannan kuɗin yana da iyaka a sunar da zala sanarwa su iyaka za ka yi ba da sadaki miliyan ɗari miliyan ɗari biyu za ka yi ba da sadaki miliyan goma miliyan biyar wannan ya hana kakanar ɗinsa ba a za ka yi da dubu goma dubu ɗari mun gane wannan da aka sa rubu dinar wannan maza mu malikiya ke magana akan rubu dinar amma abinda maza ba shafi'i da hambali ka tabbatar shine sadaki bai da kaɗan bai da yawa in ka zo mazhabar malik da mazhabar abu hanifa su ne suna tafiya? Ka wannan ya ce rubu dinar wannan ya ce hadi goma shi ne kanan nan sannan sai yi isa ba an gane ko to wannan shine abin da ake ba mata malam yace annal rajula yajibu alayhi daf'u sadaqi ila al-mar'ati hatman din namijin da zai auri mace bayar da sadaki zuwa ga wannan matar wajibi dole ne a nemi sadaki kuma dole a bayar hujjar da yasa malamai suke cewa ai sadaki bai da iyaka wani wata mata ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ma'aikin Allah na baka kai na ka aure ni zala ce bai magana bai da kai ba sahabin da ya ɗauki lokaci mai miƙe ce makin Allah an kai ba ka so ne ina so manzala ce ke zai kawo ta da ke ya je duba ya duba da kawo manzala ta mai ilka miso lokacin min hadi je ka ka nemo ko da zobe ne na kabin bakin karfe zoben karfe ko zobe dubu biyu ba manzala ce zai nemo wani akwai wacce kuma an kawar da ya kuma da suratul baqara da al-imran ba ta laifi yace ya iya bakara da Ali Imran aka ce je ka koya mata wannan a matsayin sa laifi dala mun amma ya abin da na sani shine ba a yi aure babu sadaki dole ta yi sadaki kowa gane na ko Allah ta fara kuta ala ce fa'in ibna lakum an shay'in min dunafsan idan suka ba ku wani abu daga cikin wannan sadakin a datar rar muna gane in mace ta ba ta wannan sadaki bayan ka aure ta sadaki ya zama naka ba mallaka ta bane ta ce an gona na ba ka wani ko ta ba ka wani abu da shi to fa kuduhu hani'an mari'a ku ci shi a cikin daɗin rai mari'an kuma yana daɗin haɗiya A kasan akwai abin da zaka abincin da ka rinda ci ba daɗin rai amma dai akwai yana haɗiwa a'a wannan a cikin daɗin rai kuma yana haɗewa domin ka ta halali daga cikin abin da matarka ta baka na lamun gane shi ta da ce fa'in tabar hiya da kobihi ba a da yi au an shaikin mini in ta baka wannan tsadaɗin ranta ko kuma wani abu daga ciki fali ya kudu halalan tsayi ba sai mutum ya ce wato in ya ciyar da abin halalin kuma ya tsarkake ba wannan bai ce ta fitika ba shi ne ma'ana fa in kunna lakum an shay'in minhu nafsan fa kuluhu hali'an mari'a da aka sadaki hakki ne na yaro nan kuma tsara tsarki da kayan da abata ko ba a yi wani sai da sadaki mun gano nan kuma wannan shine abin da shari'a take nema shi abin da shari'a take nema shi sa waɗansu za su ke su ba za su komai ba sai dace. amma kuma aure da yawa za ga al'ada ce a cikin sa al'ada ce a cikin sa abin dai kawai shari'a ba ta so mun zala ta kalama ya ce auren da ya fi albarka shine auren da ba a kashe kuɗi da yawa mana ka dace su gizo kuɗi ne da yawa ana kan sauƙaƙawa a cikin aure yasiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru ku sauƙaƙa kan tsananta haka ake so kuma wani abu guda ɗaya duk lokacin da aure ya tsada fa zana za ta yi araha za ki ara yanzu akan indomi ake izini da yarinya yana da ba an yi da zuciya miya a rediyo wannan yarinyar unguwar su na kusa da nan me yasa wannan alaƙa suke shiga tsakaninku da wannan saurayi na ke take da kafin shi ke ba ta black pass da rana zai ba ta abincin rana da daddare yake musu ingezi kuma yana siya mata katin maya na ɗari biyu kullum wannan sa ko da shi sai je mu'amala ita kamar matarsa shi ya sa iyaye manzon Allah ta sanar za mu ya tsananta magana akan kulawa da tarbiyyar da wannan yana da cikin ma don ka gane haihuwar da baiwa ce Allah da zai kira da zai da zai magana bayan da ya fara da kuma ce baiwa ce lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inafan ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم كبير ما فدا حديث الله باك أمرك غدا ka tarbiyyantar da su ka ladabtar da su ka ba su ilimi kai musu tarbiyya za su zama garkuwa daga shiga wutar jahannama saboda ita mace kula ake da idan kana da 'ya'ya maza da mata to ita mutum sai ka fi a jiki dan kar wani ya zo kullum su ha ya zo kusa da ita ya lalata mai amma sai da iyaye kawo wasa da haƙƙin ƴaƴa mata za a ana complain ana cewa da yawa da cikin zaurawa suna yin zina ai tarbi wato rukun da iyaye ke wa yaran su zaurawa to rukun da zai sa ya ta lalata yarinya ko idan tsautsayi ya sa aka ce ta Ba baban ba ya ba ta kuɗin mai kuɗin sabulu baya ce mata andawai baya ce masa alsa dan tana al'ada da ta baya kula da komai na ta sai dai ce wa kanta idan ta taɓa yin aure don ba ta aiki ba ta sana'a wani magana zai mata namiji shi kuma namiji in dai mace za ta rinda zuwa karɓar wani abu na in ba na garba shi kuma zai yi ta waye da iya aiki da sauki responsibility ta ba kai wasu ƴan mata ma ba a iya ɗaukar nauyin su ƴan mata za a ga yarinya yarinya ita take ba wa kanta abincin safa da rana abin da uwarsa kaɗai zai iya kawo shine abincin dare babu na kula ba ya'ya mata kulawa ke iyaye na ƙwarai hatta irin ultra pad da ke amfani da shi suna al'ada za a gona uban shi yake siya ya ta hatta ƙananan wandunan da za ka ringa amfani da su da riga ta ciki duk wani wai ba zai yi duk wani ya shiga mai cikin nan gudun ba shi yake shiga ya ba wa ƙasa amma muna yi wannan da yawa da mutum da ke da yaya na wurin mutum nawa da yake zuwa supermarket ko yake kanti ya ce always wannan ultra pad ya ce sawa ya ce ya ce mata gashi na wannan mata waye ce waye ce zuwa zai so fanti ya ce brazil? ya ce dole on da waya ya kira ya sai ba su dan ne ma a gurin waye ke ba ana kuma wajibi ne wannan shine nauyin shi sa ake cewa wannan alfahari da hausawa suke yi mutum zai tara mata ya tara yaya yi zo majalisa yana kuri ba shi ba ne tarbiyyar shi ne saboda yara da mata sai sun ci kuɗi suke gama a hannun yadda sannan yarinya yunwa cikin ta kai mata maganinta sannan kana mata tarbiyya tana yin kana nuna mace hakuri da yanayin da ta makanta amma babu ba a ba a hakuri da babu ba kuma ne ke hakuri da babu wani hatta fa yana kallo yadda za ki biki ko sai saurayin ke mata anko wannan ta ba shi dama a kanta sallah ta zo saurayin ke mata dinki duk wannan ana yi har ma idan an kawo a rinka cewa ai za ka kaza ina da yarinya wani ya karama ka tana taksina wannan abin kawai wani da ya tashi ya haɗo kaya ya kamata na ce ku ajiye kayan nan ku mai masa aka ce mu ba a haka nake ni ina haka eh, in ma mutane ba haka haka to ni ina yin haka in yi aure ta duk abin da zai mace mata amma in tana gida nawa Allah ya dora nauyi ni ne kuma ran sauke da na Allah ko mutum zai aure ka kakkawar wani sallama mai ita gaba ɗaya ka rinka taka ɗan ɗan in yana da mummunan manufa to zai amfani da wannan ne sallamawa da kai masa mummunan manufar ta tabbata a kai in kuma mummunan manufar ta tabbata ta yalata shi ta lokacin da ƴaƴanku suke gidanku ku ɗauki nauyin su 100% in kun yi musu aure kuna da hali ku ɗauki koda wani kwata ne na nauyin su dan har yanzu mutum ya ringa jin cewa wannan yarinya ta tana kamfare da iyayenta na haka zai samu dama ya mata wulakanci ba amma shi ba haushe ya aure ni koma yarinya ya ni koma ne gaba daya shi ta zaga namiji duk abin da gana ma ne ana na magana ta ainihin komai na ta ba a ke ɗan da kakkai duk ɗan da musamman ɗan kakkai da karin da ka da bibiyar ta kana ganin yanayin da ke ci wani mutum in ka bar su ne ta sai lalata tarbiyyar ta na ka duk lokacin da gona abu da zai saba tarbiya kira shi na masa a'a wannan ba tarbiya a yi kaza a barka da in dai suke cikin arziki ne zai saurari ka tunda ya san ba san zuciyar ke gaya masa asalin yarinya ta hafi ma take ya wuri ta da ƙarshe sai da su suna haɗa baki suna kai da baya kun baya na ta baya <laughs> قال لك على ne da mu Allah ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا نكاح فإن آلتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا نعم الله تبارك وتعالى bayan ya gaya mana أن يجب za يجب da dukiyar marayu sai Allah tabaraka wa ta'ala yake so ya nuna mana wato Allah yana so mana yadda za mu rufe dukiyar maraya a wajen da kuma lokacin da zai zo mu gyara ba su kuma ga hankali mu ba da dukiyarsu don ba a cin duken mata Allah ce wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman mana kada ku bawa sufaha mara ta hanta da cikin kada ku wasu yau da yau da Allah ya sanya rayuwar ba ta zuciya bayan an mutu an fara zuciya muna gane ba shi da hankalin da zai iya kulawa da wannan dukiyar kaga za a riƙe masa ba za a bashi haka ya samu hankali amma dai abin da za ku rinda musu a ciki shi sa da yawa daga cikin malamai suka ce waɗannan wanda ake nufi shine annisa wa sibiyar amma ba a samu su fahawa a cikin arzijar sai yanka ma'ana su ne mata da kuma ƙananan yara to za a riƙe musu dukiyar su har sun mallaki hankalin da ya ta isa da amma da za a yi musu a ciki Allah ce wanzu warzuquhum fiha ku ringa ciyar da su a ciki kuna azurta su shine warzuquhum fiha muna gana waqsuhum ku ringa musu tsada a cikin wannan dukiyar ta su sannan wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku ringa biya musu magana magana take sananniya ga shari'a ce shi ne musu addu'a a cikin dukiya kuna ce Allah ya musu albarka idan mun kalli maganar Aliyu ibn Abi Talha daga Abdullahi dan Abbas cewa dukiyar da kuke tsayuwa da ita ka da ita ga matanku ko ‘ya'yanku muna gani na sai ne ka yi da wannan dukiya ka kula da ita wanda ya cimma da ta yi magana suna nufin dukiyar ta kuku da suke malaka amma da ayyuka magana a dukiyar maraya na lamuna gani na sai Allah ya ce wa qulu lahum qawla ma'rufa wa kyautata wa tubiya musu magana magana mai daɗi amma a maganar Ali ibn Abi Talib da nake son karanta mana abin shi ne tara ta'rif ila marati wa ma kalla kada da fashi duke da abin Allah ya yi wa ta'alahu laka ma'ishatan kuma ya zubar ala hawala da kare ka tashi kake rayuwa wato sai ka ba ka ta ko ka ko ka ثم تنظر إلى ما في أيديهم كمن ذنوب أبوه كأنه ولا تأمسك مالك وأصبح كريك يجوزيك فكل هذا إتاب وكن أنت الذي تنفق عليهم إذا ما كان تشير ما تتاك الأكا من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم نيمس السلع للا يوسكوا لغبيرك ما أجب تاسو من قال nan, amma dai ayar an suna magana ne kan dukiyar magana ta suna magana ne a kan dukiyar maraya da kuke tsayuwa da ita to in ba hankalin da za su karɓi dukiyar da makar ku ba su kawai abin da za ku rinji ku rinji ciyar da su a ciki kuna musu sannan kuna musu magana magana da ya yi shi ne a cikin kasar musu a duba a duba a cikin albarka a cikin wannan dukiya ta su na nufi Allah ya ce wata da kama ku ja suna ba maraya maraya ya ce da kuma cikin ma ya yi lokacin da ya kai ya ce ya da ya ce jarraba shi ya da ya jarraba shi mana ku ringa jarraba shi wato ya ta ma hatta idan bala nikah ku ringa jarraba shi kuna gudu hankalinsa har sai ya kai lokacin balagarsa nan annikahu ma'anarsa shine al-hulum mafarki wa idan balagal balagal atfal minkum al-huluma kaga idan yara sun kai matsayin bali. nan mata za ka rinka jarraba yaro da haske ya kai lokacin balaga kaga girman hankalinsa da tunaninsa yaya zai yi tasarrufi da dukiyar ka iya rinka jarraba shi ma da wata dukiyar yayi wani abu kaza ya bar kaza ga yaya yake kula da ita shine waqtul yatama hatta idza balagha nikah to tunda kalmar an-nikah tana nufin al-hulum anan to ta ake gane cewa yaro ya balaga ta yaya za mu gane cewa wannan yaron ya ga baligi abinda malamai ke faɗa cewa ta inda ake ganewa wato alamun alamomi ne guda biyar wannan alamun guda biyar guda uku maza da mata sun yi tarayya a ciki amma guda biyu mata ne kawai ne guda biyar shine wato alhaidu wal hablu al'ada da ciki duk lokacin da ba ta fara al'ada ko ta balaga an gane da ko sannan duk lokacin da mace ta yi ciki to wannan alama ta tabala to wannan kaga mata ya shafa ce amma malafa ya shafi alamomi ma da yawa misali wasu na ganin fashewar muryar yaro alama ce ta balaga in daga jawo da fara wannan da alama ce ta balaga Maharaja, sannan da cewa yaro ya cika shekara goma sha biyar shi ma balaga ne yaro ya cika shekara goma sha biyar shi ma balaga ne shekara sha biyar na kasu malaman sai suka ce bayan da ake shekara in mutum ya shekara sha biyar ga ba da الله بن المرشم لعمر بن عبد العزيز لواحد لا يتذكر وكان يقول أشعار القرآن أن العالم ما أصاب شيء ولا شيء تربو مش أبيض ما يرى cewa lokacin da aka gudanar da kandar yana yana gusa لا تنسى على الأبيات أبرزوا من الأبيات من الذين أعلموا أيضا كانت مضرة وشربوا مشاكل بلدك مدرسة مخلص كده تستعلم عشان تعرف ما وأنا لا تنسى وأنا عن حالنا ما يعيش إلى أي شكرا سأجد في النار أما لا تبقى to za ku ga da wani azan bani kaga har kai shekara nawa mun ga biyar ko ga shi fara ko ga shi da ba ko mun yi saka bude da zuwa lokaci ne in dai kun fuskanci ya kai ba ku ba shi dukiyarsa me sa ba a ba shi dukiyar saboda manzo Allah ce rusul al-qalamu an thalathati as-sabiyu hatta yahtalim an dauki alƙalami akan mutane guda uku na farko yaro har sai ya balaga wa an na'in hatta yastayqi da kuma mistake sannan akwai mai bacci yi ya har sai ya faɗi sai ya farka wani majnuni ta ya shika da kuma mahaukaci a ya warke muna gane ha shi ne ma'anar waftan ya ta ma hatta idan balagun nikah da wani kirkon ba sun yi hankalin da za a iya rike duke su ba tare da lalata ba sai ko su ba su duke su amma an lokacin da hankalin su bai ba za ku ne ana yi wa babba hajar a hana shi ta ta'amuli da dukiyarsa idan ya zama gaɓo ne zaɓi mai wayo a kwace dukiyar ba tare da hakan ta sai a riƙe masa a rinda guda mai da a siya dawo hankali muna gana shi ne sai Allah tabaraka a nasu ce fa in anastum minhum rushdan in kun duba kun ga shari'a a tare da su shirya aka ce shi ne suna da hankali kuma za su iya kiyaye dukiya muna gana suna da addini da aka kiyaye dukiya malamin ce rusdan an shi ne salahan fi dinihim suna da kulawa da addini sannan mushiddan da amwalin suna da kulawa da dukiyarsu to in dai kun fahimci wannan fa dafa'u ilaihim amwalahum sai ku ba su dukiyarsu kar ku zalunce su kar ku ne ci musu wani abu da wani babba ya rike dukiyar family ya ce ba a gado wannan hanyar zalunci sun mutum yana karamin yaro ko bai da hankali ana rike musa amma bayan ya mallaki hankalin kansa an san zai iya kula da wani za a mai da kare. shi ta malamai ka ce mata balagal gulamu musliha ne ne duk lokacin da yaro ya bara kuma yana kula da addinin ne da dukiyarsa in fakka allahajaru annu za a ɗauke mai wannan hukumi da aka kama da cewa bai cigaba da ta'amuli da dukiyarsa ba fa yuslamu ilayhi za a sallama masa dukiyarsa fa yuslamu ilayhi malu za a miƙa masa dukiyarsa allati tahta yad waliyyi wasu ke karkashin waliyinka to ne da zai zai da tasarrufi da kayanka shine fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum ولا تأكلوا أسرارا وبدارا أن يكبر وأن ندوك يا مرايا kada ku ringa cinta wala ta'kuluha israfan kada ku ringa cinta da almubazzaranci ka ringa almubazzaranci ka je ka ta lalata wa lalace kada ka yi wa rijalan an yabaru kada kuma ku ringa taurin cinye su don kai yaran su je su zalo da abin da kai musu su da su girma su karɓi su, mana kada ku ringa gaggawar cin dukiyarsu don kar su girma su yaran nan su zo su tarar da dukiyarsu su mora kada ku musu wannan bautar malami ce mubadaratan kabla bulughihim ku ringa gaggawa cin da dukiyar kafin su balaga sai Allah ba da kaida yace wa man kana jamiyan duk wanda yake mawadaci ne kuma ga shi ke kula da dukiyar maraya yake kasuwanci yake haɓaka ta ya shiga dukiyar maraya nan amma kana kula da ita kana haɓaka ta kana jari kana kasuwanci ta to wannan dukiyar in kana da wadata ci gaba da haka musu Allah zai baka lada shi ne faliyasta a fi ka kame ba sai ka ci dukiyar marayu man gani mana yake man kana fi ganiyati wanda ke cikin wahala amma wannan yake cikin wadata amma da yake ne game da dukiyar maraya faliyasta a fi an mutu ya kame daga wani dukiyar wala ya'kul minhu shai'a kada ya ci komai daga ciki wannan yasa Aisha radiyallahu anha take cewa wannan unzilar hadhihi al-ayatu fi walid yatim wannan ayar an sauko da waliyin maraya cewa man kana ganiyan falyastafi man kana fakiran falyakul bil ma'ruf wanda kuma yake talaka sai ya ci gurgudun shari'a misali talaka ne kai baka da wadata ka kake jiya dukiyar na ake samun riba to kai ma za a sa maka so a cikin karin da cin abinci a cikin saboda aikin da kake amma kana da wadata ko kana wannan aikin kamar mutane kana da jari miliyan 500 ga dukkan mara miliyan 100 a wajenka kai kai su kasuwanci a shekara ɗaya ka samu miliyan 150 su an yi musu kasuwanci a shekara ɗaya ka samu musu dubu talatin miliyan talatin to ya hakuri yi ka a cikin miliyan ɗari da hamsin ɗin ka riba su kuma wannan miliyan talatin ɗin ƙara a kan musu zamu su zanen da wasu masu zama wata wani abu don ke musu amma sai zama ba ka da wadata kuma kana juyawa to a nan gudun za ka ci ne gwargwadon shari'a malamin su ta abinda ake ne bil ma'arufi sai ce bi kadar qiyamihi alai. gwargwadon yadda ka tsaye da wannan dukiyar gwargwadon ɗan abin da za ka samu har wasu malaman suke cewa ma in ya tashi zai karɓa a kallon amraini a kallon amraini ne ake nufi da kallon amraini shine akwai haƙƙinka na kasuwa akwai buƙatar ka'idar da aka yi haƙƙi shine za a karɓi duk wata karɓi dubu ɗari biyu misali misali duk wata kana ɗari biyu shine haƙƙi amma kai kuma buƙatar ka bata wuce dubu ɗari hamsin ba ka ganin an samu amurai ne ga haƙƙi ga mai ga buƙata to sai suka ce in ka tashi za ka ɗauki a kallon amurai ne mafi ƙarancin mafi ƙarancin mafi ƙaranci daga cikin abu biyu shine albashinka ko kuɗin da ka iya ɗauka idan an yi wannan kasuwanci duk wata shi ne dubu ɗari biyu kai ko bukatar ka ba ta wuce dubu ɗari ko ɗari da hamsin ba to menene a kallon amrai na anan shi ne bukatar ka ba kuɗin da za a baka ba na ƙa'ida haka ne to su a gurin wannan malaman za ka ɗauki a kallon amrai ne maimakon ka ɗauki ɗari biyun nan inda bukatar ka gaba ɗaya ɗari da hamsin ce ɗari da hamsin za ka rage ɗauka duk ana yin wannan ne don a toshe dukiyar mara. wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya da lamun gano nan to inda malamai ke tattauna shi ne yanzu ga dukiyar maraya a hannuna ni nake gudanar da ita kuma ni talaka ne kaga tunda ni talaka ne an ce fal ya'kul bil ma'ruf in talaka ne sai ci gurgurdan shari'a to sai na ci gurgurdan wannan shari'a din ina haka kan musu ni ma ina tafanna ina ci to tambayar da malamai suke shine in ka samu wadata za ka dawo da haƙƙin su ko za ka dawo da haƙƙin su wasu malamai suke suke za ka dawo da duk abin da ka ci amma wannan magana ce mai rauni saboda ai wahala sai aka baka haƙƙi ana mana gane ha har ka kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cikin musnad na Imam Ahmad da isnadi hasan hadisin amru ibn sha'ib an abihi an jaddi cewa an na rajulan ta'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laita limanun waliyya kimun ya ce ya makin Allah ni ba da kuɗi talaka ne amma ina da marayar da nake kula da zuciya zala ce ce kun ya mali yatimek ghayra musrifin wala mubaddirin wala muta'assilin malan zala ce ka ci dukiyar daga cikin dukiyar maraya ka ringa ci in ka baka ta aka samu riba ba tare da ka lalata dukiyar ba ba tare da kayi almubazzaranci ba ba tare da kuma kayi wani kana ɗiba kai ba kana kare kaka dukiyar ba a ka ci gwargwadon bukata gwargwadon yadda shirya ta ce kuma karka ci dukiyar maraya dan kai karka taka wannan ba karka to wannan da shi ka kafa da cewa to tun da maza ne kada ka kada ka kada ka bai kariya amma magana ta a da wannan ne ce. akwai wanda wannan suke ba za ka ci ba tunda maza Allah kuma ka ci daga dukiyar maraya kada ka yi barna kada ka yi alwajiranci kada ka tara to da wannan ne suka ce ya ci kuma in ya ci a ba zai biya ba saboda ne ne ujuratu amalihi ma'ana ladan aikin da ya yi to su kuma sun magana ta biyu suka ce biya biya dalilin su kuma suke magana kuma san sarfa Allah ya kara musu yadda yace inna ma anzaltu nafsi min malin lahi bi manzilati walidati yace ni dukiyar Allah a wajena matsayina a gurin shine matsayin wanda yake kunci dukiyar maraya in intattu akhadtu minhu in na samu wadata in kani in na in na bukatu in karba daga dukiyar fa idan aisantu radattu in kuma na samu wadata in mayar da abin da na dauka wa in istagnaitu ista'fatu in kuma da mata ina da wadata ba na ta dukiya ba to da wannan sai kace to duk wanda yake dukiyar maraya ta hanyar a da Allah tabaraka wa ta'ala ce man kana galiyan falyasta'fi man kana fakiran falyakul bil ma'ruf wannan ya dace amma dai da cewa shi inganci ba zai da ta ba saboda me saboda dukiya ce ta aikin da yawa wannan dukiyar ya samu sakamako a cikin kuma mabukaci ne shi na wannan babu wanda ba a lalabin gane shi ne man kana ganiyan falyastafi wa man kana fakiran falyakul bima misalati fa idza dafa'tum ilayhim amwala idan kun gama gano shari'a kun gama gano daidai a tare da su sai kuka zo za ku dawo musu da dukiyarsu kar ku ba su da zakku sai su shine fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum idan za ku ba su dukiyarsu a yadda ta kai matsayin balaga da hankali da tunani da addini to fa ashidu alaihim kafan shaida saboda ita harkar kuɗi ba abin da ke bukata irin transparency Ko na kuɗi a nan shi a fili ko kuɗi ne na masallaci ake tarawa lallai a ringa bayanin an samu dubu hamsin yanzu an kai ya ta naira kaza an kai ruwa na naira kaza an yi jarin gurin famfo na naira kaza da sauran kaza duk ma'amalar kuɗi in za ka yi da mutane ka fito fili in ka ga ma'amalar kuɗi ana nuku-nuku ana nuku-nuku to zalunci ake Kawai ina ne zalunci aiki an gane zalunci aiki amma in dai gaskiya da gaskiya ne a fito fili kowa ya gane don kowa ya fahimta in ga gana samun kuɗi a foundation ba a sani kawai sai shugaba wallahi shi nan ne shugaba saboda akwai financial secretary ko akwai auditor akwai waye akwai waye ko wanda ya kamata san yadda kuɗin yake ciki amma kai ga sun wushi ya rika kuɗi wushi ya yi da kai shi ta da yawa da mutum mutane za su iya in karɓar shugabanci amma za su iya karɓar treasury yau a ba mu treasury ana ba da labarin wani bawan Allah an zo ana mutum a masallaci a ce zai zama shugaba ki Allah kiyaye ba da shugabanci a ba shi mataimaki a ba shi sakatare ba sai wani yarda da yake aka zo kan tredara sai ce ina ganin ba malama ne mutane ba zuwa ke kai yaro yana magana mai kyau <laughs> yaro yana magana mai kyau a wani tredari mutum ya fiye mun kudi a zuwa da tarjima ba a yau iya ai tarjima Allah shirin ne to fa idza dafatum ilayhim amwalahum malaka ce ba da himul al ma. in sun balaga wa ina su kuma rushda min su kuma sun ya kare suna da addini fahina irin a wannan lokaci sallimu ilayhim ku miƙa musu to yanzu kaga an da sun cika rukwamin na karɓa ko za a ba su su sai shari'a ta ce ma fa ashidu alaihim sai ka kafa shaida a kan su cewa ka ba su kuɗi malam yace wa hada amru min Allah ta'ala bil awliya wannan kuma ne da Allah ga ma wato wannan yara an yushidu alal aitami إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم لأن يقع من بعض الجهود وإن كانوا لما قبضه وتسلمه me yasa za a haka don kar wani yaro daga baya zai ce bai karba ba kun shiga daki ka ce miliyan goma ka ta miliyan biyar sun ka ta gado ta don miliyan takwas saboda kasuwanci za kayan in zai kai kotu yake baka bashi ko tare mutane yake baka bashi mai hujja ka ba hujja amma ka kawo shaidu an rubuta to daga nan sai ka ba shi dukiyarsa shine fa idza dafatu ilayhim amwalahum fa a alayhim sai ku sai ku shaida musu da mutane a kansu cewa kun ba su dukiyarsu wa kafa billahi hasiba Allah ya isa ya zama mai hisabi amma duk aka su za ku ba su dukiyarsu shi ta ba a so a zalunci dukiyar mara shi ta abu da na fari a jikin da ke cikin muslim zala ya ce da abu zan jifari ya abu zan ya kai abu zan inni araka fan. ina kallon ka a matsayin mutum mai rauni wa inni da laka ma uhibbu li nafsi sannan ni ina so wa kaina abin da nake so ma la na alas nai. kada ka jagoranci ko na mutum biyu ne wala tamiyanna mala yatim kada ka duke kowane irin ya ce za ka yi mutumin da yake da rauni kai ya wani dan in kai baka ci wani bai ci ma kuma daga nan dole ke kajiya, ko mutane ba ruwan su da wani mai kima kawai kai ka ci to mana ka da shari'a take kaffa kaffa da dukiyar malaya amma za a daga su ake a rinka karɓar wannan a karɓar haraji a dukiyar zaɓi Allah bai da kowa ya taɓa masu wannan masu zaɓi amma wannan shi ne abin da ake so a yi yanzu wanda ya ce a 2027 dari kafa sadifiyar suna fara a wannan shekarar da su dole ta yin kama sun ba cewa za a yin kama saboda ta da zalunci saboda zalunci saboda zalunci shi ta zama dole muna wannan jan hankali ne a kodayaushe don halin da muke ciki shi yasa zama dole a wannan yanayi wallahi da abin da ake yi ke fi da zaɓe ne na tsakanin azzalibai da karkawa ba na ta dukkan su azzalibai ba ne amma dai zalunci ake gudanar yanzu za ku yi tuna wahalar da mutane suka shiga lokacin da aka fara subsidy kuma bayan an cire a gaya muku bakan ba na ce no going back ba za a canja ba kuma har yanzu a canja ba amma tambayar da zaka duk wanda yake da mukamin gwamnati ya san cewa an shiga wahala wallahi bai sani domin su dama sun halatta wa kansu su sace dukiyar ku da yawan su daga cikin su za su sace dukiyar ku su rage ta ta sai ta ringa walwala ko kuma a jefa ku a cikin bala'i daga ran da aka cire subsidy zuwa yau a gaya mun daɗi guda ɗaya da aka ci yanzu da ta ta ta nan na farko duk abin da kake da shi sai an gane kuma sai an rinda ɗaukan ma wannan haraji sai ka je ka biya yanzu ƙasar da matabata ba ka ruwa ba matabata ba ka wuta ba matabata ba ka ilimi ba matabata ba ka ba matabata ba ka komai na jin daɗi ba duk wanda ga shi da wuta da ruwa shi ne ba kanta, duk wanda ga shi da ilimi shi ne ba kanta, security don da gani shi ne ba kanta to amma tare da wannan wuce an ciran ma haraji kai kuma sai ka tsaya a cigaba da ciran ma wannan haraji yanzu ba abin da ke damun arewa irin kidnap da banditry kullum da suka tashi wulaƙanta musu ce mana mutunci sai a azumi ba, za a nama musulmi ana zane shi ana taka shi a azumi za a nama mata ana zane shi ana taka shi amma shugabanni suna na kirki komai ba kuma don ba za ba ai mu da ba za a kalle mu a gaya mana wannan gidajawan 'yan ƙauye wannan bandikin ake ce wai sun fi karfin sojojinmu sun fi karfin police ɗinmu sun fi karfin dss sun fi karfin duk wani security namu wallahi annan inda za a equipping ɗan vigilance da makamun da ya dace da dukkan damar da ya dace wallahi waɗannan ɗan vigilante ake kafawa wallahi sun fi karfin bandiki ba wai sojoji ko ni 'yan sanda ba to amma tambayar da za ka yi me yasa ba za a yi maganin su ba bayan constitution ya ba da clear provision cewa duk wanda ya kashe wani za a kashe shi me yasa ba za a yi ba to mun yadda ba za a yi ba ko mun yadda kun ce ba za a yi ba in kuma sun ce ma wai sai zuwa ce ma wai sun za a yi yanzu waɗannan bangasin ne za a yi sulhu da su ɗazu ina ganin bidiyon wani da asuba ya ce an yi sulhu amma sun cire su sun kwace wani waya sun kwace wani kuɗi alhali su ban bangasin suna shiga cikin gari ce abin da ta dama su ko lafiya mutum ya ce ba za ta haƙura ba wanda kamata ka haƙura ba bai kamata ba kai babu wanda ba jin tsoron mutuwa me yasa Allah ya ce wa lakum fil qisasi ayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun kuna da rayuwa a cikin qisasi duk wanda ya san in ya kashe za a kashe shi Allah ba zai ƙara kashe wani ba shi ta larwa suka ce alqatul anfal alqatul kita shi yake hana kita inda bandit din da za su kashe ku kuma ku kungiya ku je ku kashe su yau su ga an kashe su gobe an kashe su ba har ƙara kashe ku ba ma ko ai zama lalaci kuma da kallo wata ƙasa Najeriya kai yanzu baka da damar mallakar bindiga sai da kyar in an tashi ma wannan harburu ga za ba amma bankin dan ta'adda yana damar ya samu sophisticated weapon makami na ƙarshe yana da damar ya samu don ya kashe mutanen kirki dan iska ne ba yake da damar ya samu makami don ya kashe mutanen kirki amma wai a kasar kamar ba doka an kasa komai an kasa yin komai kuma waɗannan shugabannin wani shi ne za ga wuce talakawa masu na cewa bana ba za su yi zaɓe ba to in ba ku yi zaɓe ba wallahi wannan ba dukkan ba fata nake mana ba amma sai shigo cikin gari yanzu alkaleri ba cikin gari ba ne a bauchi ba ganin da aka rinda gudu ana ana mutane suke gudu da rayuwarsu ba yan bauchi da suna ganin wannan abin da ba sai yanzu ba waye gaya ma bala zo kan ba kana bu zo kagoi ba bu zo kanyawa sun zo ku bu zo ba to kana ganin in suka samu dama ba sai sun zuwa cikin gari ba to dole ne mu yi koyi akwai mai kamfen? tsakanin mu Allah cewa waɗannan mutanen ya kamata dole sai mu yi bautin su out ko su gyara ko kuma mu maganin su tare da haka mutu gaba da yi musu addu'ar Allah ya kariya su ya tsoda ta ce wulakanta kamar da suka wulakanta wannan dole ne in suna so su zo su bi dokar Allah ma ta ajiye ta su zo su bi dokar constitution a kan ba suna lafiya ba inda suna gaba da dokar Allah ‘yan majalisun sun yi shiru sanatinmu sun yi shiru je da wannan majalisa da sun na ba masa wani sai zai ce malam baka san shi ba na iska ne ba ba da dan ikansa ko ɗan guguwa ne ko ɗan guguwa ne sun je magana a majalisa a kan banditiri kan dole a mataki wannan ba ruwan shi a kan wannan abun dole sai mun yaba masa ba wanda zai ko ɗan guguwa ne shi sai na yaba masa waɗanda su suka cuce mu 'yan iskan kuma da buzai sun yi magana ba su ne matsayin su ba ga sun shi lalata kamar da wani faɗa a baya su waɗannan sun saboda su mutane komai sai sun tako siyasa a ciki harkar banditiri ba siyasa wallahi komai na ne ya tsaya don a yaƙi wannan mummunan ɗabi'a ita kake musulmi da tsoron su da komai biyu yadda yake kina sai na bi sai na akan wannan sai na bi haka wannan rigimar da suke ta siyasa ku je san ku ne kuka san mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba a cikin siyasa amma duk wanda ya wakilce mu yayi magana ta gari sunansa a gurin mutumin kirki kuma za mu ci gaba da wato sa masa ƙwarin gwiwa don ya ci gaba da yi da duk ɗan majalisar sun ɗauki matakin da ya ɗauka wannan abu zai faru ba zai faru ba haka Allah ya saka maka da alkhairi kuma addu'a da na mai cewa Allah Allah ya sa ya dinga maimaitawa ban janye ba kuma wannan yana hannun Allah in Allah ya so sai mai mai Allah ya so zai mai ba amma ni dai saboda magana biya akan bandit Allah kai kara mai mai ta dan ya ci gaba da magana akan wannan amma za mu kashi mutane ana ko mutane ko ji ba sai yanzu alƙalin zari ya je wani bayani akan wannan kashi kashin yace a zamfara akwai wani akwai wani akwai wani amma kan mutum yaran ɗin siyasa suna zagi to ba mutanen da ya faɗa babu su da yake da su mai tsayi ba sa kallo ake kashe mutanen to me kai yau sai ka taɓa yin jaje shi ka fito suka yi magana wani martashi ka dauka wala ku sani wannan da tsakanin alzalimai da talakawa kowa ya rinda ke cewa za mu fito mu yi da zaɓa mu zaɓa mu sani mu kasa mu magana har ka kasa wani zaɓa da a yi wannan Duk wanda ke baya cikin gwamnati shi ma ina aura cikin gwamnati da wasu wanda yake cikin gwamnati ne ya ce ya aika ana wa ala fara da da ala ciwo da wanda wanda a cikin ya da ala ciwo da sarka da rayuwa wanda ba ya ga da Allah ka aika da ciwo da ciwo da sarki da Allah ya rabu talauci da ciwo Allah ya rabu da wannan mummuna aiki da kiyaye da ciwo da Allah ya rabu da ciwo da ciwo da Allah ya kawo musulmai Allah ya kawo da hukumu musulmai da Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh No, no, no. Ahora vivo la que halitta kai kafin a fara abin za ka mu a